al-ikhtisas alayya ayyuha al-miqdam yu'awwal na'am annahu gare ni ake a gare ni ne wato ina nufin ko na a ayyuhal mu'idan wato wato mai jagoranci ya awwalu a gare ne ake dogara mai shiga gaba gaba alayya wannan jaro mujrur alayya yu'awwal an gane ku alayya wannan aladin harfin jar wannan ya'un da zai mutasil mabni alal fashi fi mahallin jar an gane to wannan ayyuha mafulun bihi mansubun bi fi'lin mahzuf tadiruhu aqussu aqussu ayyuha al-miqdam an gane aqussu مفعول به منصوب بفعل مقدره أخص الأول فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بضمة ونائبه ضمير متصل تقديره هو an gane ku na'am aha ifu anna ayyatu hal fi'atun nadima yau kai mana abuwa wato a kursu na ke ɗauki wato ƙungiya masu nadama su za a yi wa abuwa ina nufin na ke ɗauki ƙungiya masu nadama ufu anna wannan fi'il amr mabani ala hazaka yarka illa wa huwa al-wawu wa damma tadullu ala zalik kai afuwa wai zai afuwa anta wa fa'iluhu damiru mutasaddiq damiruhu anta anna wannan jaru majrur ayyatu hal fi'a wannan maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu akhussu ayyatu hal fi'a al nadima an gane wa huwa mal'ut wannan an nadima na asbi ittabi'uni ittabi'uni ayyuha al murshidu ku bini a kustu a yuhal murshid na keɓance wato ne ku bi ni za ku samu nasara ita bi ufil amru ne ala hazafin nuni wa wa'ul jama'a damirun barizun muttasil da fi'l mabni ala sukun fi mahallin rafi fa'il wannan ya'un damirun muttasil mabni ala sukun fi mahallin nazri maf'ul bi an gane ku ayyuhal murshid bi bihi mansubun bi fi'l ma'ruf تقديره أخص أيها المرشد أغانه وأن لم تفوزوا فعل مضارع مجزوم وعلى جزمه حذف حرف إلا حذف النون أغاني اتبعوني وأن جواب لفعل معذوف لفعل الشرع المعذوف اتبعوني أيها المرشد إن تتبعوني تفوزوا إن كنت بي لم تعمل نظرة وأن تفوزوا إن فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط المحذوف فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط المحذوف المحذوف دليله انت تتبعوني تكون وعلامة جزمه هذا النون لأنه من أفعال الخمسة وواو الجماعة دليل بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل القواعد نعم المنصوب على الاختصاص اسم ظاهر معرف wato sunan da aka yi wannan zuba kan ikhtisas suna ne zahiri an mai ma'arifa da al au bil idafa ko an ma'arifa da idafa na'am yuzkaru ba'da ba'da damir al mutakallim kana ma'arifa da kaman